To jama'a masu kallo da saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri. To a shiri na ni da ya gabata na fara kawo wasu alamomi da ya shafi namiji wanda zai gane cewa yana ɗauke da ciwon infection ɗin nan. Na jere muku alamomi wanda za ka gane cewa ka kamu da wannan ciwon infection sannan kuma na gaya musu ku cewa ba iyakarsu kenan ba. shiri na da zan daura zan ci gaba da jero muku alamomi wanda za ka gane kai cewa ba ka kamu da ciwon sanyi wato infection to alamarsa ta gaba akwai fitsari wato a yayin da ka je za ka tsuguna za ka yi fitsari za ka rika jin zafi a wannan fitsarin yana maka zafi sosai a fitowar shi za ka ga fitowar shi a hankali a hankali yake fitowa kuma mai zafi akwai kuma wani wanda zai nuna masa yawan fitsarin zai ta fitsari kafin ma ya je fitsari ya matse shi kafin ya je gaban ɗaki fitsarin ba zai fara zuba ne a jikin shi ba zai iya controlling ɗin shi na ganin ya riƙe fitsarin ba zai rika fita to kuma duka zai zo tare da zafi ne wannan sannan akwai yayin a lokacin da maniyi zai fita shi ba akwai fitan zafi a yayin da maniyi zai fita shi ma wannan alama ne na infection fitan maniyi da zafi gaban ka zai rika zafi yana da daɗe sannan a kan azzakarinka akwai fesowar ƙuraje mai ruwa ƙuraje ne mai ruwa zai rika fesowa yana fashewa yana ruwa shi ma ruwa mai kauri ba mai daɗi ba na cuta ne wani na cutar infection ne sannan akwai kumburi a zakarinka za ka cewa yana kumburi a lokuta lokuta yana yin kumburi a zakarin to shi ma wannan alama ne na infection ka kamu da ciwon infection a maza maza a garita ya cibiyar lafiya mafi kusa don a nemi magance wani matsala saboda babban matsala ce take faruwa a wani lokaci na infection abu na gaba da zaka gane kana dauke da ciwon infection shine akwai yawan zazzabi wani ba zai nuna mishi wannan alamomin da yake bayyana a azzakar ba ko wasu sassa a jiki a'a sai dai yawan zazzabi mutum zai rinka ji to kuma ba za ka gane wai wannan zazzabin na menene shin na malaria ne shin na menene duka ba za a gane ba har sai kana ziyartar cibiyar lafiya sannan za ka gane za iya ganewa a wannan zazzabin ciwon infection ne kwasin wannan zazzabin to shi sa ko da yaushe muke ba da shawarwari duk yadda mutum ya ji canji kaɗan a cikin jikinsa to kafa ya zauna ya ce ya zauna a yau na ji sauki a yau ba abin da ke da a'a ciwo a hankali a hankali yake shiga amma idan muna ziyartar cibiyoyin lafiya za mu san me ke a cikin jikunanmu da fatan za a rinka kiyayewa kuma duk wanda ya ga wannan alama zai garzaya maza maza ya je ya nemi lafiyarsa sannan alama ta gaba da za ka gane ka ɗauki da ciwon sanyi wato infection shi ne. wa'annan su ne manya-manyan alamomi da suka bayyana cewa kai namiji ga kai alamun sun bayyana a jikin ka karar kenan ka kamu da ciwon infection wa'annan alamomin da na jero a wancan shiri na da gabata da kuma wannan idan kun hada su kun gani duk wanda ya ga guda daya a ciki cewa yana faruwa da shi to gaskiya ya kamu da ciwon infection shawara mafi kusa ka je asibiti a gwada ka a san wani mataki kai a cikin ka a san wani irin magani za a daura ka akai domin ganin an magance shi saboda yana da matsaloli da dama ku tara a shiri na gaba zan gaya muku matsalolin da shi wannan ciwon sanyi yake haddasawa musamman ga namiji a yayin saduwa da iyalinsa da fatan za ku tara a shiri na gaba ku ga ci gaban bayanan namu ku huta lafiya na barku lafiya